Allah kiyaye ya ba da misali kamar kudurta cewa Allah ta'ala bai dace ko bai cancanta a ji tsoronsa ba ko bai cancanta a roƙe shi ba ko Allah ta'ala bai cancanci a nemi taimakonsa ba ko ya yi da'awar cewa ire-iren waɗannan abubuwan ba su da ma muhimmanci ko ba su da fa'ida to wannan babu shakka kafirci ne kuma riddani Allah shi kare mu wannan shi muka duba a darasinmu da ya gabata za mu je ga na biyar na biyar daga cikin nawaƙibul islam ya ce shi ne اعتقاد أن أحدا من الناس يسوغ له التشريع ويسوغ له التشريع والتقنين ووضع الأحكام التي تغير الشرع اعتقاد قدر تاوان أن أحدا من الناس شوى وندق الشمتاني يسوغ له التشريع وتشرع أن تشريع زي يغريش يسوغ له التشريع وتشرع أن تمت شرع تاوان متاني شريعة زي يغريش والتقنين da saka musu ƙanu wato saka musu dokoki wa wasu al'ashani da sanya hukumce-hukumce allafi to gayyaru shara wadda suke canja shari'a ta Allah ta baraka wa ta'ala wa wasu al'akami da sanya hukumce-hukumce allafi to gayyaru shara wadda suke canja shari'ar Allah madaukakin sarki to cikin wannan abu na biyar daga cikin nawaqibul islam wannan ne gabar da yake kwashe da ita ta farko na اعتقاد أن أحدا من الناس يسوغ Wata mutum ya yarda, ya kudurta, ya amince cewa akwai daga cikin mutane ko wasu daga cikin mutane wanda ya sugu lahu tashri'u zai yi gare shi wato ya shar'anta ma mutane shari'a wanda babu shakka kafirci ne a shi shine sakawa mutane shari'a idan muka ce saka mutane shari'a a nan wurin muna nuhin saka mutane ka'idoji da suka shahi ibadoji ka yi kaza ka samu lada in kai kaza za ka samu zunubi ire-iren wannan shi ne a tashiru ina fatan kun gani to asali al-musharri'u huwa Allah tabaraka wa ta'ala babu mai saka mutane shari'a sai Allah madaukakin sarki ina fatan gani babu wanda ya isa koyi da haƙƙin saka mutane shari'a sai Allah maka zoke sarki kamar ka shi zai cewa ka yi kaza a ba ka lada ko in kai kaza za ka samu lada kasa in kai kaza kuma za a rubuta maka zunubi kasa in kai kaza ka aikata lishi ina fatan gani kaza yana da falala kaza akwai alkhairi ciki kaza zai sa kaza in ka aikata zai sa eh, ka yi asaran ka ko wani abin da ya kama da wannan yanzu wannan haƙƙi ne da Allah tabaraka wa ta'ala shi kaɗai kun gane to saboda duk mutumin da ya yarda wasu suka zo suka ce ga wani mutum saboda iliminsa ko wata daraja da ake gani gare shi ko salahansa ko an ce shi waliyi ne ko ma waye shi da zai kirkiri wasu abubuwa ya suranta su irin surantawa ta shari'a za mutane ce su sai in kun kaza za ku samu kaza ɗaya kaza za a samu kaza in baka kaza ba kai ne shi mutane kuma su yarda su gungumi wannan ko ka ce mutum shi ya bai rubu idan wannan tuwa bi shafa wannan kafirci ne ita kado an anna ahadan min sai su yasubu lahu at-tashri'u inda muka ce al'asulu ba mai shar'anta mutane shari'a sai Allah mai sarki shi yasa Allah ta baraka wata ala ya zargi kafirai da suke bautan eh, wasu wa'anda ba Allah ba ya zarge su cewa am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah yace am lahum shuraka ko ko kuwa ina kafirin suna da wasu abokan tarayya ne shara'u lahum min ad-din da suka shar'anta musu abubuwa da addini ma lam ya'zan bihi Allah abinda Allah bai yi izini akan shi ba da kuma daga muka ce ba mai haƙƙin shar'anta su da ne shari'a sai Allah ta wa ta'ala hatta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam malamai suka ce shi al-muballighu li anillah al-muballighu li anillah shi kansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba shi ne yake kirkar shari'a min indi nafsihi ba a Allah ne ke masa wahayi kaza ne shi kuma ya isa sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam to idan annabi alaihi salatu wassalamu bai da wannan haƙƙi to kaga babu wannan haƙƙi sai Allah tabaraka wa ta'ala ke to za ka ga wanda ya sa wannan rigar ya ce shi yana da damar shari'a mutane shari'a cikin addini sai ka za su samu lada su samu kaza sai ka za su samu falala su samu kaza eh, sai ka za su samu alkhairi ne kaza in ba sai kaza ba za su samu laifi ko za su samu asara to yanzu ya ɗauki mayatin Allah ya lulluɓa wa cikin su wa'inda suka yarda su kuma sun allantar da shi kenan da wannan sai zama cewa eh, wannan aqida tana daga cikin wato ainihin ba da ko ce amincewa da cewa wani yana da damar shar'anta mutane shari'a wanda ba Allah ba kuma wani shi yasa malamai suka kiga shi cikin nawaqi wal islam a anna ahadan minan nasi yasu'u lahu at-tashri'u sai ce wattaqaninu kun gane ko at-taqaninu shi kuma eh, wannan kuma kalma ce daga kalma al-qanun القانون هنا من الدوكا جمع تشيني القوانين تو التقنين شي كما شيني ساكا دوكا هو تركيرا دوكا شاكي توشي التقنين تو بابو ما إيه كيرا متاني دوكا وضي الله وده ممكن شيء تشريع حق لله وحده حكما التقنين حق لله وحده kun gane ko saka doka a nan wurin malamai suka ce ah, saka doka ake nufi da ta shafi ah, abin da ya shafi rayuwar mutane wala Allah ka ce tana da alaƙa da addini mu basharatar ita wannan dokar ko tana da alaƙa da mu'amaloli da mutane ke yi waɗanda suke da alaƙa da addini ina fatan gani wanda ba mai haƙƙin saka mutane irin wanda doka sai Allah kun gani in kun gani abin ke ne tattali muka ce shine kirkin doka wanda doka ko ta zama muka ce tana da alaƙa da abin da yake da addini alaƙa ta kai tsaye ta ibada ne ina fatan gani sha'airar ta'abudiyya a ce a sa doka a cikin wannan bangare ko kuma abin da yake da alaka misali da mu'amalar mutane wacce take da alaka da da da da da da da da da ibada kun gane ko kamar yanzu kaga aure ba mu'amala ne ba amma kaga mu'amala ce mai alaka da addini ko ba zana da alaka da ibada shi sa Allah ya saka dokoki a ciki ina fatan kun gani kasuwanci sai da sayarwa mu'amala ne malam tsakanin wani da wani amma mu'amala ce da take da alaka mubasharatan da addini ka ya zama dokokin da Allah ya sa a ciki kana bin su za a rubuta maka ladari ina fatan gani to duk irin wannan mu'amaloli da suke da alaka da addini in ka kiyaye za ka samu lada to ba mu ikon sa maka doka a cikin sai Allah kun gani yawwa amma akwai mu'amaloli malamai suka ce irin waɗanda suke su ba su da alaka da abin da shafi ibada amma mu'amaloli ne da suka shafi kyautata zamantakewa na mutane tsakanin su ina fatan gani kamar zuwa ce da kai in kana tare da mota to idan ka haɗu da wani ka kiyaye hannunka na dama ne shi kuma wai ke kiyaye hannun shi na na dama ko ga da wani kani ba za ka haɗu da mutum kana da mota ko babur shi ya kula zama yana gihin ne daman sa kai ma kana gihin ne daman ka yanzu lokacin da wanda ya zama doka da mutane suke bi wanda ba shi da alaƙa da addini ko gani ba san da jini ko a ce an sa wata alama bisa ga hanya saboda kiyaye haɗurra in ka so in ka ga ja wuta ta kama ka tsaya in ka ga kaza ta kama ka wuce yanzu wani na alaka da bai bada ni mu'amala ne kawai da mutane malam kun gane wannan sai wannan ko da a ce wasu mutane sun zauna a su ko a su, sun dubi irin wa'annan masali da suke kyautata rayuwar mutane suka saka irin wannan dokoki to kar kashe musu dawaki dai yawa ba dawaki sai bane wannan ba ba takani ne da yake da alaka da ibada ko mu'amala wacce ta shafi addini ba amma takani ne wanda muke cewa ba mu ikon kirkira mutane doka a cikin sa shine abin da muke ya shafi sha'ir ta'budiyya ko mu'amala mai alaka da addinin bashar san to wannan shine sannan ce wadu al-ahkam allati tughayyiru ash-shar'a da kuma sanya wa mutane hukumce hukumce allati tughayyiru ash-shar'a Ko ke canja shari'a Allah kun gane ko yawa saboda ka dukkan mutumin da ya yi itikadin cewa ga wani mutum ko wasu gungun mutane da za su iya kai mutane dokoki da suka shafi ibada ko sha'irin komo ko mu'amalar suke da alaka da addini ko ibada ta kai tsaye to wannan ya aqida sa ta zama aqida ce wacce ke warware musulunci haka mutumin da ya yarda ko ya samu ta cewa a ransa ga wasu mutane ko wani mutum da yake da dama da ikon ya sanya wa mutane hukumce-hukumce allati tughayyiru shar'a wanda suke canja shari'ar Allah ce wannan ga wata majalisa ko wani mutum ne yana da wata fawa da zai saka mutane irin wannan dokokin za su canja ya sunan shi canja shari'ar Allah to ne shi ma aqida ce ta kafirci saboda saka mutane hukunce hukunce aslan shi ma wannan abu ne wanda ya shafi Allah tabaraka wa ta'ala wato kamar suke cewa alhakimiyya lillahi wahda saka mutane hukunci to haƙƙi ne na Allah shi kaɗai Allah shi ne alhakimu wa huwa alhakamu kun gane ko ba mu iya saka mutane wato hukumce hukumce a rayuwarsu sai Allah baraka wa ta'ala kun gane ko yanzu idan wasu mutane suka kirkiran mutane ko suka zauna su zama suna da wata dama ta kirkiran mutane hukumce hukumce hukumce hukumce da kuma wani suke canza shari'ar Allah wanda ya yarda wannan babu shakka ya kagarta kun gane ko ku kiyaye anan nan anan wuri muna cewa wadul ahkam allati tughayyiru shar'a saka hukumce hukumce waɗanda suke canza shari'a akwai matsalolin da ake samu a cikin sha'anin karatu musamman a babe na usulul fiqh Ah, sai ka ga an kawo wasu nassoshi ko su ka'idodi na shari'a wayanda suke kaidodi ne ga mammu kuma a dunkule suke ina fata gani yanzu irin waɗannan ga mammu waɗanda suke a dunkule yanzu idan aka samu wasu malamai wanda Allah ba su hasken karatu ba sai suka so irin waɗannan ƙa'idodin na shari'a waɗanda a dunkule sai suka fayyace su suka fitar da wasu hukumce hukunce a ƙarƙashin wannan yanzu kaga nan a zahiri ka'ya cewa da ni sun fito da wasu hukumce hukunce ko sun saka wasu hukumce hukunce ga mutane amma hukumce hukuncen nasu za ga ba irin wanda muke hudu ne a nan ba domin ba hukumce ku ne allati tughayyiru shar'a ba ko gani ba hukumce ku ne waɗanda suke za su taimaka ne ma a aiwatar da shari'ar Allah ina fata kun gani hukumce ku ne na ishtihadi jama'a wanda manufarsu shi ne taimaka wa mutane su ƙara ma gane shari'ar Allah kuma ƙarƙashin wannan hukunce hukuncen bin su zai sa a bi dokokin da Allah ya shar'anta umuman yanzu wannan ba su muke magana ba shi wanda babu ne na ijtihadi kun gane ko yana nan kuma yana da asali cikin shari'a manzo Allah sallallahu alaihi ya ce idza ishtahada al-hakim fa asaba fa lahu ajrani wa in akhta'a fa lahu ajrun wahid to duk wanda duk wanda ke mujtahidi ne ko hakim ne mai kokarin wa mutane hukunci ne na shari'a in yi ijtihadi a kokarin fitowa mutane da hukuncin shari'a sai ya dace da daidai annabi ce falahu ajrani lada biyu a gare shi ce amma wa in akhta idan ya kuskure a wannan ijtihadi nashi falahu ajrun wahid yana lalata guda ne to kaga shi ba abin zargi bane wake da kuskurensa da dacewarsa duk lada ne to ba shi muke magana ba ba irin wayannan al'akam wanda suke suna fayyace mutane dokokin Allah suna taimaka mutane wajen fahimtar shari'a ba su yi magana ba eh, a muna magana, saka mutane hukunce hukunce allati tughayyiru shar'a wanda wayannan hukunce hukunce da ka kalle su ayyautar da su to zai zama canje shari'ar Allah ba taimaka mu shari'ar Allah bane amma canja ma shari'ar Allah ne da wuri ne ka ga misali sai ce kai ba hakin jira ka ibahati zai kamar zuwa ce ga wasu mutane da aka wasu wata dama ta yadda suna iya sakawa ƙasa ko al'umma ko mutane wasu hukumce hukunci sai zama daga cikin irin hukumce hukunci da suke da zaman sakawa mutane akwai hukumcin da yake halatta zira saboda ka sun duba bisa ga hasashensu da abin da su suke gani da tunaninsu da falsafa su suna ganin eh, dokar da Allah ta baraka wa ta'ala ya haramta zina a cikin ta wani dokan kuskure ce ina fatan gani sai su ce sun yi wata doka zina ba haramun ce ba zina halarci ko su ce zina haramun ce amma haramun ce in ta zama duk ƙarfin tsiya aka yi in resin aka yi ko yawwa amma dai inda ita mace ta da shi namiji ya ga shi ke na ba da shi to kaga wannan doka ce wata take tuga yurbi tuga yurbi shara domin shi Allah cewa la taqrabu zina law kana fahishatan wa sa'a sabila bai saka sharadin yarda ko rashin yarda ba kun gane ko to wannan ne? awur riba ko a saka mutane hukunci-hukunci da suke halatta cin riba riba kan ba haramun ce a shirya Allah ba? Eh? ya yi wahalar zina amurta kullaha a zaru ma bakiya minan riba in kuntum mumini yanzu a ce ga wasu dokoki da aka fitar wa mutane ko kasa ko al'umma aka fito da su ta wata siga cewa riba halacci riba kawai fa'ida ce eh fa'ida ce kawai saboda ka sa kuɗin ka za ka yi kaza kawai don kuɗin su karuwa nan ba kuma ne ba in kaga kana iya kawai kai abinka ba laifi ne ba su dokar da za ta ba da wannan dama ga individual mutane ko ga bankuna ko ga wane ne to wannan dokar doka ce mai canji shari'ar Allah domin shi Allah baraka wa ta'ala bai halatta wannan ba bai halatta wannan ba bal ya saka riba a matsayin tana daga cikin manyan manyan ka ba irin tsoro kun gane ko وابتال العقوبات وابتال العقوبات الشرعية da kuma rusa wato hukumomi na shari'a ko bata hukumomi na shari'a shine ne ibtalin hukumat shari'iyya al-hukumat shari'iyya su kuma su ne irin abubuwan da shari'a ta tare da karkashin abin da Allah ya saukar na wahayinsa cewa wanda ya kaza to a yi masa ba tsibi kaza ku gane ko a matsayin hajji misali ko gane ba yawa kama a ce da kai mutumin da ya sata aka tabbatar da dukkan sharuɗan da shari'a ta ba game da sata ya cika akan sato a yanke masa ne hannunsa zo nan yanke hannun haddi ne kuma ukuba ce shar'iyya kun gani ko ce da kai eh, shari'a ta tabbatar idan wani mutum ya yi zina bayan ya yi aure ina fatan gani sannan dukkan abin da shari'a ta tare da na sharuɗa suka kammala tattare da shi ta masa haddi haddin shi ne aka shi ta hanyar jifa to yanzu wannan uquba ce shar'iyya kuma haddi ne ko a ce wanda ya zina dukkan abin da ake bukata game da zina tabbata kan shi amma aka bincika bai yi aure ba masa bulala ne to kaga wannan haddi ne sannan hukuma ce ta ne ta shari'a to yanzu dukkan wani mutum da ya yarda a aqidarsa cewa ga wasu mutane ko wani mutum da zai kirkirar ma mutane wasu hukunce-hukunce irin waɗanda dukkan waɗannan hukumomin na shari'a da Allah ya tanada a cikin alkur'ani da sunan mazan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa waɗannan hukunce hukunce duk za a ruguza su a daina aiki da su a ɗauka cewa ci baya ne ko rashin tausayi ne to duk wanda yarda wannan ya yarda da ɗaya daga cikin nawaqibul islam Allah shi kare mu to wannan shine wa ibtalil uqubat ash-shar'iyya ya baka misali yace ka qatlil qatil kamar kashe wanda ya kisa ka qatlil qatil kamar kisan wanda ya kisa kamar yanzu a ce mutum ya kashe wani mutum amdan ko ba kuskure ba ba kaza ba da gangan ya kashe shi yanzu kaga wannan ai hukuncin su shi ya kashe shi ke sa farko ولكم في qisasi حياة ya أولي الألباب saboda idan mutum ya kashe mutu akan shi بالنفس bin nafs wannan shine abin da kun gane ko yanzu a ce ga wasu sun yawan mutane wata doka ko ka ce wasu kunce kunce wanda za su za su canja wanda hukunci Allah tabaraka wa ta'ala su za shi cewa idan mutum kashe mutum babu za a kashe shi saboda yan kashe shi an yi ukun babu kamar da falsafa bature suke shafo yawwa a yi uku babu na ce ko yi biyu babu an yi biyu babu yawwa saboda ka sun ce ta shi ta ya riga mutu ya riga ta cikin babu za a yi dawo sannan kun kyale shi wal'alla ya amfani ya muku amfani in kuka kashe shi ko kun yi biyu babu ba wancan ba wani kun gani to ne ita ce falsafa turawa da wasu marasa hankali kun gane to amma kamar ne hodi kashe wanda ya kita ba bi mu ne wal ko alama ba bi mu ba da yanzu ayat da karanto da Allah ya ce walakum fil qisasi hayatun yace kuna da wata irin rayuwa a cikin aiwatar da kisasi yanzu wannan yana nufin idan ya zama cewa mutane da imaninsu da Allah tabaraka wa ta'ala suka yarda su aiwatar da kisasi a cikin rayuwarsu to ba ma wanda aka shi ba ma wanda za a bi za a kashe ballantana ka yi tunani an kashe wani ayyuku kuma ba bi ma'ana duk wanda ya san ya kashe wani za a bi zai zai kashe wani ba zai zai kashe wani saboda ka sai ka mutane su zauna lafiya ne wani kun fiske sassa ya kuma karkashin wannan ya zama cewa ka'ida ce da ta daga sahabban annabi sallallahu sama musamman daga Umar bin Khattab radiyallahu anhu cewa idan wasu mutane suka haɗu wani guru na mutane suka haɗu suka kashe mutum guda to duk ko suna yi za a gami za a kashe wannan don tabbatar da cewa wa lakum fil qisasi hayatu ta yadda kowa ya san cewa ya kuskura ya kashe wani ko ya sa hannu wurin kisa wani za a ne za a kashe shi ko su ma za a kashe su to sai ka ga mutane za su rayu cikin aminci kuma babu ba wanda a kashe ballanta na ka zo ka ce ne aibi babu saboda ka masu ce an kashe wani aibi babu gajeren tunani ne suke da shi to dokokin da wasu za su bi tsaya da zimmar cewa kar a kashe wanda ya kita da da'awar cewa aibi babu to wannan doka ce ta banza kuma doka ce take canza shari'ar Allah kuma take canza al'ukubatu shari'a ta wato haddul qatl kun gane ko sannan wa kafa istariki da yake hannun barawo kamar da kuka shara da su kaga wannan hukuma ce mana hukuma ce domin in za a yi masa wannan haddi zai ji zafi ko zai ji zafi a jikinsa to da kaga hukuma ce to abin nufin shari'a ta tanar da cewa والسارق والسارقة za أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ده نفس القرآن kun fahimta ko to yanzu ma dama sharuɗɗan satan sun kammala ga shi wanda ya satan kamar da mazo amsar salma ya faɗi irin sigar da ɓarawo zai sata a yanke masa hannu sannan da irin amount ko abin da kimar abin da zai sata a kai ga yanke mishi hannu duk wani irin wani sharuɗa in suka kammala to a musulunci lalle ne aiwatar da wannan al'ummar shari'a ta wato ainihin katsawo yadda sarik yanzu in aka san wasu mutane suka zo suka ci. wannan yanke hannun barawo ba daidai ne ba ko su ce babu tausayi cikin wannan ya za a ce yanke wasu hannu wala shi wannan babu tausayi ciki wannan kai ba dace ce ba ba ce zamani ba don ke hannu ya amala ka ta mishi fishan shi gaba ɗaya rayu shi ka ta mishi rayu shi kun gane ko karkashin wannan sai zama cewa sun samu damar da za su kirkira wata doka za ta ruguza wannan da ma'anar al'umma su gaba da rayuwa a haka a irin wannan dokar da suka lura yanzu duk wanda imani da wannan dokar ya ce daidai ce to yanzu ya rungumi ɗaya daga cikin nasirun min na mai islam domin ya yarda da abin da yake canja shari'ar Allah kun gane ko to shine wa kafa isariqi to da sauran dai misalan da muka bayar ko da yamma da zina bulala wanda zina bulala da ne ko kashe shi ne da sauran dai irin wayannan da shari'a. su zo wayanda suka dauki mu kansu ko aka ba su daman saka mutane hukunce hukunce wayanda suke bata wannan ko su ruguza shi ko su canja wannan tsari to sun dauki matsayi ne irin da ubangiji ta'ala Allah shi kage mu sannan yarda da wannan wato muka ce ɗaya ne daga cikin nawaqidul islam to sai ce wa haka za ta hakumu ila ghairi illa, haka kuma ɗaukar hukumci a kai shi da wata shari'a wacce ba ta Allah ba wal hukumu bi ghairi ma anzalallah bai hukunci da abin da ba Allah ne ya saukar ba wa haka za ta hakumu haka kuma ɗaukar hukumci a kai shi ila ghairi illa. zuwa ga shari'ar da ba ta Allah ba ina fatan gani yanzu kamar yadda muke cewa su al'ummar musulmi da imanin su da Allah to Allah ta tabaraka Allah ya shar'anta musu dokoki dokoki da suka shafi ibada dokoki da suka shafi wato mu'amala da dokoki da suka shafi dukkan ma rayuwarsu da kusuma da rikice-rikicen da ake tsakanin dukka Allah ya sa mutane dokoki da shari'ar yadda za a warware komai da komai kuma ita ake buƙatar mutane su ayyautar a rayuwarsu kun gane ko wa an hukum bainahum bima anzalallah haka Allah ya ce kai hukunci tsakanin su bima anzalallah da abin da Allah ya saka wannan ita ce ka'ida ta Allah dangane da musulmi hukumce hukuncin su dukkanin su ayi shi bima anzalallah da abin da Allah ne ya saka wannan shine kaidar musulmi kuma kace wannan shine al-asl kuma shine abin da dukkan wani mu'mini musulmi ya yarda shi ibani da shi a rayuwarsa har ya koma ga Allah kun gani to yanzu a daidai lokacin da ka'idar nan take a haka to sai ce ga wani mutum wata matsala ta taso da ta shafe shi rikici ne ko waye kun gani yanzu kaga a matsayin shi na musulmi yanzu kamata yi wannan rikicin da yake neman a warware masa shi ko hakki ne shi yake son ya fito misali to sai ɗauki wannan matsala da hukunci eh, wato da ce hukunci nan da yake son a masa haƙƙin sai fito ko kaza ila akhiri ko rikici tsakanin shi da wani ya ɗauke shi ya kai shi inda za a aiwatar da shari'ar wa shari'ar Allah wannan shine at-tahakumu ila shar'illah ɗaukar hukunci a kai shi ga shari'ar Allah wata bi ma'ana ka ɗauki hukuncin ka je wurin mai shari'a ko alƙali ko sarki ko ko gwamna ko gwamna ne ne wanda in ka je wajen shi shari'a Allah ce za a bi za a yi maka kun gani wannan ne abin da musulmi ke yi kuma haka a aka ce su kun gane ko yawwa ɗaukan hukunci a kai shi ga wata shari'a wadda ba ta Allah ba al'asul ba aikin musulmi ba ne ɗaukar shari'a muka ce da kusumomi da rikice a kai su wurin inda ba shari'ar Allah za a yi muka ce al'asul ba aikin musulmi ba ne alamtar ilal ladina yasumuna annahum ni amanu bima unzila ilaykum ma unzila ilayhim yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa kada umiru an يكفر به الشاهد يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت mutane ne suna da awon cewa sun yarda da annabi sun yarda abin da aka saukar mar sun ba da abin da aka sauka musu domin su gungun ahalin kitabi ne amma Allah ya zarge su da cewa yuridu da an yata haka mu ila sago amma ga suna ne su ɗauki ƙarar su da hukunce hukunce su da shari'a da suke sa musu suna sun ɗauke ta ne su kai ta ila sago zuwa ga dagut wanda ba shari'ar Allah zai ba wa kada umiru an furu bihi alhali an mace su gudu ce ko su tafi ce wannan to kar ki na daukan shari'a a kai ta ga wani wanda ba shari'ar Allah zai ba muka ce asali ba ma aikin musulmi ne ba ma aikin musulmi ne kun gani aikin kafirai to yanzu mutumin da ya ɗauki wannan shari'a a matsayinsa na musulmi ga shari'ar Allah ko ga inda za a masa shari'ar Allah kamar da su yahuda wannan kamar da da nuzul an yake cewa rikici ne kaure ko tsakanin wato wasu daga cikinsu da ma wasu gungun munafukai sai aka ce aka ba da shawarar cewa dauko wannan matsala a kawo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama domin ya yake kunci, duk abin da yake wa'in suka da wannan shawarar suka sassun sun sai wasu daga cikinsu sai suka ce a'a kar a kai wurin manzo Allah sallallahu amma a je a kai wurin Ka'ab bin Ashraf to akan wannan matsala ne wannan ayata ta sauka to abin da ke son ce mutumin da yake shi musulmi ne ga inda zai kai shari'a sai ai masa abin da Allah ya hukunta amma ya yarda ɗauki shari'a ya je kai ta inda za a yi masa shari'a da ya tabbatar da ba ta Allah ce ba kuma ya gamsu da wannan yanzu wannan ne wa haka zatta hakumu ila ghairi shar'iyya haka kuma daukan hukunci a kai shi zuwa ga shari'ar da ba ta Allah ba a nemi a yautar da ita wanda shi ma ɗaya ne daga cikin da wakalul islam Allah shi ke yi amma nan kamar da hudu yanzu Allah sai ake yi muna cewa ɗaukar shari'a ga musulmi ya kai ta inda ba shari'ar Allah za yi ba wannan naqidun ne nemi da wakalul islam bi ma'ana kafirci ne muka ce a daidai lokacin da ya zama cewa babu zarurar da ta hukunta haka yauwa amma idan situation ya hukunta baka san yadda za ka yi ba hakkin ka kana babu yadda za a yi sai kai haka kai kuma za ka iya ta hakkin ba ko ku gani ba sai kai kai haka nan don kada tsammanin ka haka na hakkin kai ne ya fito kaga wanda ba a ce ka fita kun gani da kaga lokacin da kai wannan a zuciyarka kai ka san ka tabbatar da abin da kai ba daidai ne ba amma zaruwa ta ne tabbata kamar ba ku gani ba ku? eh muka ce musulmi ne sunan shigar ba Komi na addini ya rashi sai wata matsala ta bijiro da take hukunta bai iya warware ta sai da ta bakin hukuma babu za a warware matsala sai da ta bakin hukuma hukumar nan kuma bai san wani bangare ne nasa zai kai shari'an nan inda ake shari'ar Allah to amma sai hun shi cewa a haka din ya dauki matsalan ne kai daga inda aka hukumar nan duk da ba shari'ar Allah shi za a yi ba to a haka din haƙƙin shi zai bi zai bi sai raka kai je kai muka ce yanzu da kai wannan kana cewa yadda rinde hukunci da ba na Allah ne ba ha, lalura ta ne lalura ta kai shi amma shi ya san hukumar gabaɗinta da masu hukuncin zai sama da allabi kun gani amma bai sai zai ji ba yanzu wanda muka ce ba ka ce mishi ne ba ka ce mishi ya kafirta kun gani saboda kamar bai da mafita ne hakkin sa kuma bai iya yi shi yasa ya haka nan la'alla haƙƙin nashi ya bi ya fi la'alla Allah kun gani wannan to wannan shi ne don haka kenan kamar da muka hudu idan mutum ya ɗauki hukuncin ya kage shari'a da ba ta Allah ba amma a cikin ransa bai da itikadin cewa wannan shari'ar da ba ta Allah ba daidai ce ba kafiri ne ba kun bai tafarsa ba kun gani to ga dan wasan yake wata wato wal hukumu bi ghairi ma anzalallah da yi hukunci da abin da ba shi ne Allah ya saukar ba kun gane ko yanzu at tahakumu ila ghairi illa sai ka ce mini wannan mas'ala ce da ta shafi gama garin mutane talakawa amma al hukumu bi ghairi ma anzalallah shi wannan ya shafi gwamnati hukuma alkalai wani suke wa mutane ne hukumci yawwa wani za ka kira su da suna hukuma ne ala kulli halin alkalai ka kira ko yan sanda ko yan civil defense yan jakwala ko yan waye wanda ciki dai zai zo a kawo su su yanke hukunci a ce to a sai an gama kun gani yanzu dukkan wani mutum da Allah ta baraka wa ta'ala ya saka wata fawa ko kulsa ko iko a hannunsa ta yadda Allah ya bashi wani iko cewa in ya yanke hukunci tsakanin wani da wani shi kenan ta zauna sunan shi alkali sunan shi wane ne sarki ne ko hakimi ne yanzu abin da aka haɗi da a musulunci shi ne shi wannan mutum ya tabbatar duk hukuncin da aka kawo gaban shi ya yi shi game da Allah ne ya ce ya hukunci da abin da Allah ya sauka da zuwa ke karantawa annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa na shugaban al'umma da yake wa mutane hukunci Allah ya ce mishi wa an hukum bainahum bima bima anzalallah kai hukunci tsakanin su da abin da Allah ya sauka saboda ka kai hakimi a gonka in wani rikice ta so a cikin anguwa aka garzo wurinka sai da in ka yanke hukuncin matsalar za ta ne ta kai kashi to ka tabbata ka hukunci da abin da Allah ya sauka kai dan sanda za a yi bisa kanta da rikici sai da in kai hukuncin jikin ya kare ko to ka tabbatar kai ma kai hukuncin ma anzalallahu hatta dan civil defense alkali waye duk duk wannan masu irin wannan iko a hannunsu wani shi ne ka'ida su a matsayinsu na musulmi kun gani to muka ce wannan shine al'asali kuma shine abinda Allah ya sha al'ummar musulmi hukumatan wa sha'aban sha'ab su kai hukunci su ga shari'a Allah hukumomi kuma a lokacin aka ɗaukar hukunci a kawo musu su tabbata sun yi shi yadda Allah bi ya saukar yanzu alhukumu bai gairi ma zalla a nan yana nufin sai ka ce ga wani mutum da Allah ba shi wannan fawa ko wannan iko ko wannan sulta nema mutane hukunci amma sai zama cewa ba hukuncin Allah yake ba a kawo hukuncin gabansa ya zama wani abu yake hukunta wanda ba na Allah ba dokoki ne ga sunan wa'anda ba na Allah ba su ne yake aiwatar ya sani ko bai sani ba to wannan shine al-hukmu bi ghairi ma anzala Allah wannan kafirci ne wannan sai ne daga cikin nawaqil islam wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun har Qur'an ya biya mana duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar masa wa'anda su ne kafir kun gane ko to wannan ita ce ka'ida za ka yi mutane hukunci da abin da ba shi ne Allah ya saukarwa babu shakka kafirci mun fahimta ko daidai daga cikin da wakilul islam amma shi ma dakika shi ma wannan matsala kamar ne hudu dangane da abin da ya shafi talakawa dangane da abin da ya shafi talakawa nake cewa kamar da ka ce da ni ga wani mutum sunan sa garba musulmi ne da yi bisa da yi komi ana yi shi komi ya da shi da addini wani abin bijiro masa na haƙƙin sa babu zai dole muka ce dake hukunci ya kai shi inda ya san ba shari'a Allah ji zai ba a zuciyarsa ya san wannan shari'a ba daidai ce kuma bai bayar da ita ba amma ya haka ne muka ce istiraran bisa ga lalura don haƙƙin sa ya fito ba ka ba bane bai yi da ba ko to haka muka ce yanzu in yanzu sai aka ce da kai ga wani ɗan sanda ko ɗan civil defense ko alkali ko wane ne shi sunan shi abdullahi kun gani komi na shari'a ana yi na musulunci komi ya da shi aqidarsa salim salima komai na addini ana shi shi alƙalin lauye ne ko waye ko dan sadare ko dan sulhu a kawo shari'a gabansa ga abin da ya ce autar da abin da ba ya yace ba shi yana ci yana gani da son zuciya ko ƙasa ta cire sai haka ina fatan gani muka ce da son zuciya ko dokokin kasa suka hukunta haka nan amma shi abdullahi ɗin da ke lauya ko alkali ko ɗan sanda ko da su defense da yake mubasharan wannan aiki ne mu da hukuncin da ba hukuncin Allah shi da kansa a cikin zuciyarsa a imaninsa ya san wannan abin ƙarya ne ba daidai ba ko gani ba da za ka shi a masallaci ka cika yanzu na je can bakuja ko kotun ku na gan guci ka yanzu wannan hukunci ya ka gan shi to mala ai ka ga yanzu haka abubuwan da suke amma yi na san haka ne dokar kasar ta ce amma ni na san ba daidai ne ko gani ba kun gani ko sana'ar lau yake yana zuwa yana kare wasu abubuwa ka ce kai mala ya kake wannan ce ake to mala ai mun samu kan mutum su taushe ne kawai eh mun samu kan mutum su taushe ne kawai da ake cewa amma ai mun san yadda ake yake mun san wannan ai duka ya ce mana sai ka ga duk irin waɗannan mutane muka ce ba kai mun hukunci da shawabi sun kafirta wato karka ɗauki zafin kai kun gani ka ce yanzu duk lauyoyi kafirai ne duk ɗayan sanda musulmi duk arna ne duk ɗayan simil da duk kafirai duk masu anguwanni da hakimai da sarakuna duk kafirai karka ɗauki wani ɗan kai wannan kayi kuskure kun gane ko yawwa shi yasa ya tabbata an rawaito daga Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu eh, dangane da fassar wa man lam yahkum bima anzalallahu waulayi ulai ka humul kafiruna duk waɗanda ba su wa mutane hukunci da abin da Allah ya saukar ba waɗanda su ne kafirai kamar da muka ba da misalai a cikin sharhin da muka yi abdullahi bin abbas yake cewa wato shi wannan kufurwa da ake ambata cikin nasoshi yace kufuru ne guda biyu kufuru ne guda nawa guda biyu akwai kufurun akbar sannan akwai kufrun duna kufrin kufrun akbar shine mutumin da zai mutane hukunci da abin da ba shi ne Allah ya saukar ba kuma a yardarsa da itikadinsa wannan abin da shi ne daidai wannan abin da yake saɓanin abin da ke cikin Qur'ani da shari'ar Allah shi ne daidai kuma shi ne adalci abin da ke cikin Qur'ani ba daidai bane kuma ba adalci ba yanzu kaga wannan kafiri ne mutlakan wannan kafirci shine al-kufrul akbar sai ce kuma akwai kufrun na bi kenan kufrun duna kufrin ko kafircin da bai kai kafirci ce mutumin da yake ayyukan da shari'a ko hukunci wanda ba na Allah amma shi da kanshi ya san abin da ya ba ba dai ne shi da kansa imaninsa ya yarda abin da ya kuskure ba haka ya kamata ba to kaga wannan zaka iya shi kafiri amma ba wai kafiri wanda ya fi ne cikin da'irar musulunci ba wato kafiri da ma'anar da cewa mai babban laifi mai babban laifi ne shine kufurin duniya kufurin kuma malamai a sharhin da suke ma wannan asar na Abdullahi bin Abbas suke cewa waɗannan matsaloli malam suna faruwa ba wai sai ga masu angwanni ko hakimai ko sarakuna ko alkalai ko gwamna ko ko dan sanda ko dan sirjinin ba ko gadi ba yanzu kai da kanka a cikin kasuwanka ko cikin gidanka wasu abuwa sai su bijiro ka aiwatar da wani abu da kai ka tabbatar da shi amma raka ka haɗe kai saboda wani dalili kai amma cikin su ka sani yanzu ai an ci a caje ka da cewa mallan zai haƙuri ba a zan lawo ko ulai saboda ka himura a ka kai ma sai a kafa ta nan wurin tun da ka haƙuri da abin da ne a shi da Allah su kun fahimta ko amma muka ce ma dama irin waɗannan hukunce hukunce daga bijirwa a hannun musulmin da suka imani da dokokin Allah suna da imani da itikadin cewa dokokin Allah su ne daidai abinda suka yi kuskure ne ba daidai ne ba to sun yi laifi na abu sun yi babban laifi amma ba su kafirta ba ba su ridda ba musulunci su bai warware ba ina fata kuma nuna ka'ida ta ahlus sunna wal jama'a to wannan ka'ida galiban ita ce ka'idar da wasu masu zafin kai ba su fahimta ba kun gane saboda ka sai su kalli duk sarakunan sun su duk ɗauki su ɗagutu ne kawai rana ɗan sanda ɗagutu ne lauya ma ɗagutu ne alƙali ɗagutu ne gwamna ɗagutu ne waye su ɗagutar da sandar kuwa kawai kaga wannan ai rashin sanin eh, sharhin alƙur'ani ne wanda ya tabbata a hannun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ba a so mutum ya raka kai shi duka fasar qur'ani da da fahimta ta shi kadai ba haka ke yi ba ka ɗauko aya ka dubi abin da tabbata daga annabi game da ita ka dubi abin da tabbata eh, game da sahabbai fahimta su game da ayar fahimtar tabi'ai da asma'u na haka da sai da ba su da cikin tafsirin kawai da fahimtar ka ba Allah ya samu dace wannan da shine wallahu alam akwai wannan daga hannu ne sai shi to alhamdulillah Allah ya samu dace to Allah ya samu dace ina ganin kuma lokaci ya kawo jiki don haka da nan zamu jagurki mu takaita abin da muka haɗi bisa ga tuwa ba Allah amfani mu da shi wanda muka haɗi bisa kuskure kuma Allah ya gafarta mana ya fi mana ya shafe cikin zukatan uwa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh